Lamarin ya faru da rana kirikiri a unguwar Tallage ɗaya daga cikin unguwanni mafi yawan jama'a a birnin Yamai inda wani mutum ɗauke da bindiga ƙirar fe'a wato pistole ya kai farmaki a reshen kamfanin aika sakonnin kuɗi na Zaina inda ya nasarar kwace jika 815 na sefa. Sai dai lokacin da ya ridi mashin ɗinsa don arcewa ma'aikaciyar wurin ta damƙe shi ta wuya ta yi ta kururuwar neman agaji daga jama'a. mafari kenan aka yi wa wannan barawo kofar rago kafin isowar jami'an tsaro waɗanda a take suka tusa sa zuwa ofishin 'yan sanda binciken farko-farko na nunin wannan ɗan fashi jandarma ne mai sunan alasan nuhu da ke aiki a gundumar abala ta jihar tilaberi haka kuma an kama shi ɗauke da bindiga pistole da harsasai goma sha hudu samun jami'in tsaro da aikata irin wannan ɗanyen aiki wani abu ne da ke ɗaure kai in ji alhaji salisu amadu na ƙungiyar sovoli niger wannan mai zene bambancin shi da ya ba da makaman tsaron shi haya yan ta'adda su yi banna su zo abin da za su samu su ba shi wani abu kaga ai ya zamanto shi da kanshi in ya aikata kenan ya yana iya ba da wannan makaman tsaron nashi ma haya wanda ya zamanto muke gina sauran kasashe kaki nan muhimmi ce wallahi wannan abin da sake mu da wani abu mu san shi ba amma muna fatan wannan shine zakaran gwajin dafi ya kamata ka duk manyan jami'in tsaro da su wanda ya zamanto shugabannin rundunar sojoji ya kamata gaskiya su zo su zamana a sake tantamnawa aka ce dan wake ɗaya ke bata miya ko a ƙarshen makon da ya gabata ma wani dan fashi ya afkawa irin waɗannan gidajen aika sakonnin kuɗaɗe a unguwar kubiya da ke nan yamai inda ya harbi mai kula da wurin a kafafuwanta kafin ya bi kara wata kawar wannan mata ta yi min karin bayani a game da halin da take ciki a yau ga yadda ta kwatanta min ta ce ga kawa guda ya harbe ta ha alburushin ya haita shiga cikin waccan kawa kuma tunda da kawuwan biyu duka ke da abun ga aka yi sama eh, suka samu rauni amma shikin dai da dama dai jiya dai ga yadda na gano ta sun je ganin ta har sun kai wani dan abu na a ƙara a sai magani fashi da makami wani abu ne da ke kokarin samun gindin zama a nan ya mai babban birnin jamhuriyar nishar inda a watannin baya wasu 'yan bindiga suka afkawa wani shagon sai da karfen zinare kuma haka a ƙarshen shekarar da ta gabata 'yan fashi sun kwace miliyan 600 na sefa mallakar wani ɗan kasuwa lokacin da ake kan hanyar kai su ajiya a banki ba idan sace-sace da fashin da ake yi wa mata a kewayen kasuwanni ko cikin motocin haya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger